To masu kallon mu ga dai dan banan yanzu za a taka tsakanin autan dan banza da shi da gali na dogon auta. Wato wannan dambe shine kusan dambe na kusan guda ah, na biyar kenan. ɗan jihar Kano Nasarawa local government kona hudu ba ku daga hannunka to ga gali nan shi ma wato ya daga hannunsa don mana gaba dan fuci ka shirya garkuwar dutse ga shirya to ga dai dan banna ka janar janar za ka wuce yanzu ba wasa maka zo ne ga dai ban nan. ga dai na wannan masu kallon kuna tare da musbahu kano youtube yake kawo muku wannan dambe autan dan munza ya fara kai mamaya amma ba bai samu galin ba ga dai nan bannan masu kallon mu ga dan bannan musbahu kano yake kawo muku ayya galiba ga dai nan banna ba autan dan munza da gali gali yayi rawa amma ya miƙe ga dai nan banna ga dai nan bannan komai zai iya faruwa ta ayya ga tabbatar tsakanin ga dai dan banna ga dai dan banna ga dai banna autan dan bunza gaye wayo gashi nan dai Allah kiyaye ga dai dan banna gali shine mai jan wando daga bangaren kudu autan dan bunza shine mai bulun wando bandun wando daga bangaren jamus ga dai dan banna ga dan musbahu kano youtube yake kawo muku wannan dambe ga dan banna ga dai dan banna ga dai dan banna ayya ga dai banna ga dai dan banna ga dai dan banna masu kallon mu ga dai dan banna Allah kiyaye shi nan dai gashi nan dai tasuwa ake fa wata dan maza ya rike shi duka yake yi gali ya rike ya daga shi nan shi nan shi ma shi nan komai zai iya faruwa ga dai dan banna masu kallon mu Allah kiyaye ga dai dan banna la ilaha illallah ya dabe shi ayya kai ana buga dan bafa kano ana cewa ayya muhammadu rasulullah wallahi yau sama ya ce wani zan gari jami'in a dai lamban nan ga dai lamban nan ga dai lamban nan kullara mai yake ya inda zai daga ayya gadin kuka ya ce wayo baba baba baba baba yalo yalo yalo yalo shikenan autan dan munza ya yi kisa autan dan munza ya riga ya yi kisa ya bige gali masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a yau muna wato kamar yadda kuke kallo a yau a yau muna juma'a sha biyu ga watan hudu shekara ta 2024 a gashi nan za a take za a take wannan damban mota kamar yadda kuke kallo ga dan sama'ila na shagon alabo nan a ayya wannan dai dambe mutum dan ne na kusan farko wanda aka fara a yau ah, maguna tare da musu bawu ne kamu gole tare da ban na dan sabai labo mai jabbe za nokia na doki shine mai bulin bezan jamus to tare dan ban mu ban na tare da damban nan mas ayya ha shi na ɗansa ma'aikiya

inda kawai Allah nan la la la la la sama'ila na jagowa labo gashi nan shi da rogon ya rike <laughs> Allah ya kiyaye so masu kallon mu gare garirin wannan an koma din bana masu kallon mu dan sako alabo shine mai jan wando na masu kallon mu dogon sani ba dai nan bulan mu dan bana bana su ba Kano yi muku wannan dambe na ga ta ga dai dan bana ga dan bana masu kallon mu ga dai dan bana ai gayi nan ana tasuwa dan sako alabo dan wato shine mai jaro da jambeza idan banna a daidan ma Sama'ila ba goshi wallahi ga dawa nan sai yar magi Muhammad Kurna ka shirya. To masu kallon mu gare dan ban nan an koma gare dan ban ma Ismail guda daya Nokia bai daya bangaren kudu suna da foda barkar shigowa ja ya aiki ya aiki yawa wasan dai bahagon bahagon sanin kurna ka shirya makiya ya lalace wurin umarnan kai ya lalace ko ba ta makiya sai da Allah hakura wallahi kike tafi na rantsa da Allah doki ya koma a yayin coach ya ringa fesarwa na rantsa an tafi dan ba ya tafi Eh, gare don banna wallahi dokiyar taya taya dole dolar ta ko kana so ko ba ka taya ko kuma ka ki wallahi ka koma kartaki ko ka koma wajen na sai da abubuwan wallahi lallaba da shi sama tafi ta da ba samu koyi lallaba mu ce samayin ka ba da kisa da kisa na koma to dan Sama'ila ya samu nasara shagon ma E, eh ga kama da E, eh, shagon E, ga yar sa eh yar eh, mage zo da yake E, kuma ma dan suna nan a ah, kamalu na dutsen ma <laughs> wani ɗan jarida eh, na sokoto na ji yana magana wai ya buge ni fiye da jinya tukunne sa'a ya na gama jinya na rauni a ƙawata ne a lokacin niyarsa shiga garin sakwana ba a buge balle mehi masara gari da yafin alaƙin gawa ne wani kuɗin kuma abin da aka kenan shi dan ba aka ce ba da gari a mai gwanin ta ba da kenan bangaren muna da yi ko da shagon ma da yana zuwa Thomas kallon magadan bana biyu nan za a yi kuma kamar yadda kuke kallo ba bahagon gambo dan shekara ashirin jihar kano jihar nasar gamma lokal gamma wa lokal gamma ba kenan to gajan shi kuma to ba bahagon aliyu alƙwarinka kafin abu don wani wahala wallahi za wahala ide shagon da za a yi to shanun kurna ta kila kiyaye wannan awo da ya yi mu da an samu matsala masu kallon mu musu fawa muku wannan dambe bagon gambo da bagon bagon sanun kurna gashi nan ne matashi ta shi ne amma gashi nan wallahi yaro mun tsoro kuma ya tsere gaba ci daga baka a ci daga baka da karinka ko uban da kai bada ba haka gaba ya tada haka gaba ya tada yaro baya ko ya fadi ba haka da kira ta daudu to yaro ya bige shi ya bige an yi lambar na biyu kenan an yi sallama shi ma kamar yadda kuke kallo masu kallon mu eh, eh, eh. ga gaba bakwai baya bakwai nan a wanda za su taka damba yanzu kamar yadda kuke kallo autan zai nan masu kallon mu kamar yadda kuke kallo Bawo Kano YouTube Eje kawo muku wannan dambe ga dambe na uku nan. Damban naira ɗaiɗai naira miliyan biyu ga dai damban nan. Gaba bakwai baya bakwai shine mai jan wando. Bagon Aliyu shine mai wando. Ya sumar da shi, ya sumar da shi amma ya ƙi faɗuwa wallahi. Ya ƙi faɗuwa, ya yi layi ga nan. Gaba bakwai baya bakwai. la ilaha illallah bagon aliyu bakwai la ilaha illallah bakwai la ilaha illallah gaba bakwai ya kusa faduwa la ya yi hen la la la la la la Allah kiyaye ga dai dan banna girma babban alhaji

kai ka je can ana kiran

To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu kallon mu dai kuna tare da ni ne na ku dai musu Musbahu Kano Yuto mai muka muku wasannin dambe a fadin Najeriya gabaki daya da tattaunawa da yan damba daban-daban kamar inda muke ƙara gaya muku dai kofa a buɗe take duk wanda zai iya bawa gwaninsa wata kyauta wace ya birge shi ga lamba waya nan kamar inda muke sawa 070 44 92 59 83 za ka iya kira mu ka turo wa ka sakon da za ka turo masa insha Allah rabi kuma sako zai je hannunsa kuna dai tare da musbahu kano youtube kamar yadda kuke kallo a yake kawo muku wasanni a kewaye fadin najeriya ga baki daya a yanzu ga shi dambadan za a taka shi a tsakanin bagon mai bulala wanda ya koma garko dutse daga bangaren kudu ga shi nan za a taka dambansa to kallon mu kuma zira ido mu ga yadda wannan wasa zai yi a wannan lokaci to ga banna gadon banna. Gadon banna gadon banna. wallahi ba kai kai kai wanda zai fita wallahi ba wanda zai fita ma'aikata ku kai jiki wajen yawa ya akwai jami'an tsaro a cikin farin kaya suna nan kuma da abin da ake suna kallo saboda haka kar ma kai mamar mamar ku dauke mana mutum biyu ko uku mutum biyu ko uku za ku dauke mana mutum biyu ko uku ku dauke mana su ku dauke mana mutum biyu ko uku daga yau ma ba su kasa a nan ba daga yau ga dai dan banna to da dan banna ga banna tsakanin garkuwar dutse tsakanin garkuwar dutse da shida ga dai dan banna masu kallon muna tare da musbahu kano youtube yake kawo muku wannan wasa ga dan banna ga dan banna ga damban nan ga damban nan gaishe ka da muci kwana hudu ba hanya ga damban nan ga dai damban nan masu kallon mu musu bawu kano youtube ke kamu konan dambe ga shi nan ga dai damban nan ga damban nan tsakanin nan muci ga dai damban nan ga dai damban nan ga dai damban nan masu kallon mu musbahu kano kenan yake kawo muku na dambe gashi nan dai kan kowa an nitse yake ta ta farko dutse ya fara kai awo

ga dai dan an cire ka dama gobe karfe saboda ba nan ban nan kuma nan ban nan masu kallon mu an koma anan nan yan sanda ka gyara gade dai dan banna masu kallon mu gade dai dan banna gade dan banna ga dai dan banna gade dan banna tsakanin dan buci la ilaha illallah muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na nesa zabulo kai kallo wala haula wala quwwata illa billahi alil azim ga dai dan banna masu kallon mu kuna tare da musu ku Kano YouTube ga dan banna ga dai dan banna mun tsara muku yan caku da suke nan wurin ba sa yadda a yi faɗa ba sa yadda idan kai shege ne to da fara da wurin ka dawo nan wurin ka ce za ta yi faɗa wallahi kuwa sai su na da duka lalle kuwa amma yanzu za mu yi daga can zuwa can wurin za mu su zama

ba hanya ba hanya kwana hudu ya uban da kai kwana hudu ba hanya la ilaha illallah jigawa la ilaha illallah subhanallah subhanallah dan buci gudu dan buci gudu ya sun da shi shi nan ya rasa inda zai daka wallahi ya <laughs> rodi sun subhanallahi sharuwa aiki sharuwa sharuwa aiki ta sharuwa sharuwa aiki ga dai dan bannan masu kallon mu an koma ga dai dan bannan eh, ga dai dan bannan ga dai dan bannan Asma'u Kano YouTube ke kawo muku wannan dambe ga damban nan. Ayya dan bici ya fara yin kafa. Ta. La ilaha illallah Rasulullah. hudu ba hanya. La ilaha illallah da inda. La ilaha illallah. Dan bici. Dan bici hudu. Wallahi hudu ba hanya. Subhanallahi. la ilaha illallah da ya ce dan kwana wanda na kuka ya ce ya dan wana subhanallahi ya ce ya dan kwana hudu garkuwar dushe sun karanta man nasabi ya nisu wallahi garkuwar dushe ya nisu yayi sai shekara shi dan miji subhanallahi kai yin za ka yi la ilaha ta dan mutane hannuwa kai a ta dan mutane kauri ya ce ya dan miji ya dan miji subhanallahi duwai yau dan buci wallahi ka tabbar nan tsakanin dan buci da girma gwamnati jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf subhanallah godiya ga wata kowe la ilaha illallah muhammadur rasulullah wala hawla wala quwwata illa billahi alal azim ga dai dan banna godiya ga zaki daga girma gwamnati jihar Kano zaki la ilaha illallah muhammadur rasulullah wani Allah da mushi damawa na kuka suka ce a haɗa mushi ka yi za ka yi subhanallahi Alhaji Ibrahim da kwakwasa Kano dan Musa Alhaji Ibrahim la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ta wala hawla wala quwwata subhanallahi shi guri mango ko ci shi kadai shi kadai sai mutu guri mango wallahi guri mango na wulaɗanci haka ta kara kuɗi subhanallahi ka ci ka kadai ka ci kai kadai kai kadai za ka mutu guri mango la ilaha illallah muhammadar rasulullahi kola hudu ah, kola hudu kola hudu ba hanya wallahi sun mana hanya kola hudu la ilaha illallah kai garko kola hudu لا إله إلا سلامك لقبل ga dai ban nan masu kallon mu muna tare da musu bawu kano youtube ga ban nan ga ban nan